a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar da sa hannun mataimakin controller janar na hukumar shige da fice ta ghana loud ofori afrifa hukumar ta ce mai yiwuwa 'yan boko haram da suka tsere daga gidan yarin kuje za su yi yunkurin yin hijira zuwa ghana ta hanyoyin da aka amince da su da kuma haramtattun hanyoyi idan aka yi la'akari da yanayin ƙaura da 'yan najeriya ke yi zuwa wannan yankin sanarwar ta ce a daren larabar 6 ga watan yuli wasu da ake zargin 'yan boko haram ne suka fasa gidan yarin guje da ke Abuja inda rahotannin hukuma suka nuna cewa akalla fursunoni 443 cikin 879 ne suka tsere sakamakon fasa gidan yarin. Daga cikinsu akwai akalla fursunoni 64 da suke da alaka da kungiyar Boko Haram. Domin haka hukumar shige da fice na Ghana na sanar da duk kwamandojin shiyoyi da su ɗauki tsauraran matakai a duk iyakokin shiga don dakile tare da kame duk fursunonin da za su yi yunkurin kutsawa cikin ƙasar nan. Masani akan harko harkokin tsaro a dib Sani ya dace da wannan matakin da hukumar Ghana ta ɗauka. Ya ce Ghana ce ƙasa ta farko da waɗannan fursunoni za su nemi mafaka sabili da matsayin ci gabanta a yanzu da kuma kasancewarta ana magana da harshen Ingilishi. Kullum na faɗi kamar ya kamata mu yi hankali kwarai because they want yawansu in suka fita haka favorite destination su ni Ghana because Ghana mun yi prosperous kuma muna turanci and so in suka fita suna iya su gudu su shigo muna yan wani lokaci kuma na fadi kamar akwai wasu nigerians da ke ghana especially criminals da aka kama they are already wanted amma because ba mu share intelligence ba mu da wannan shared database muka kama su garin gaba mu san kamar ana bidansu daga eh, nigeria ba ne masanin tsaron ya ba da shawara kamar haka kuma mu include mutane kauyukan da ke border areas na duka cikin process ga because muka release information haka su wanda ke bidan information ga sun fi kowa ne yan garin da ke border areas nan gudanarwansu ke da social media account ko gudanarwansu ke da internet ya kamata mu kai wajen gwada musu ga mu gwada musu kaman ga abin da ya yi nigeria impossibility that sun shigo muna is very high so ya kamata kowa ya bude idanunsu kuma mu advise in baki suka shigo haka suna bidan gudun kwana masu gidaje su kuma su sa hankali ba batun kudin ba dai because wasu dai nasu dai ne kudi kudi kudi ba su san inda suka fito ba wani aiki suke yi ba wani tambaya a dai karbi kudi kai wani tambayoyi na kake aiki aiki ka fito wa wani ne ka wani ne ma ehe so da an ka ga ini red flag red flag ka ya ka notify authorities to wannan duka ya kamata a yi a fadi mutanen mu kuma eh, yan sanda sojoji immigration ka su duka sun kamata su kuma su yi su da kyau so at least mun ya mu safeguard kasan ghana from eh, wannan mutane. A ranar 19 ga watan Afrilun 2019, hukumar 'yan sandan Ghana reshen gundumar Ada da ke yankin Volta ta taɓa kama fursunoni tara da suka tsere daga gidan yarin Uwayar Najeriya yayin da suka yi ƙoƙarin shigowa ƙasar ta kogin Volta. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.